matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai kawo muku rahoto ne akan wata zanga-zanga da direbobin manyan motocin dakon kaya a najeriya suka gudanar a jos babban birnin jihar filato domin janyo hankalin mahukunta akan irin cin zarafi da ake musu akan manyan hanyoyin kasar har da kisa ba da ɓata lokaci ba ga zainab babaji da ƙarin bayani akan haka Direbobin manyan motocin da ke safarar kayan abinci zuwa kudancin Najeriya sun buƙaci gwamnati da ta ɗau mataki kan kisan 'yan uwansu da garkuwa da waɗansunsu da ƙone motocinsu da wawure kayan abinci da wasu ɓata gari da ke sanya shinge a kan hanya ke yi a sassan kudancin ƙasar. Direbobin wanda suka gudanar da zanga-zangar lumana a Jos jihar Filato sun rike kwalaye da ke da saƙonnin cewa ya isa haka a kare rayukan direbobi ba tare da nuna kabilanci ba a tabbatar da tsaron lafiyar direbobin manyan motoci daga arewacin najeriya da sauransu na fara da jin bayani daga direbobin sunana abubakar muhammad elka a duk sanda za mu yi lodi a cikin garin jos gaskiya muna cikin tashin hankali da fargaba saboda yanayin yadda muke iske kanmu da zaran za mu doshi kudu da zaran from benue ka bar benue kana neman inugu to ka shiga tashin hankali kana kafin ka je express kana zuwa express kuma sai abin da ka gani har ka isa patakon tashin hankali daban za ka je main checking point na produce main checking point na produce ka biya su kuɗi kana yin gaba za ka ga checking point din sojoji ga kuma wasu yan iskan za su ce sai ka ba su almost dubu arba'in hamsin talatin idan ka tsaya ba su a guri za su ce kafin su irga kaza in baka ba su ba sai dai ka ji ruwan duka ko yana sauka kan motar shi kuma mai mota ya baka arziki ne yau ka damai da mota a fashi gobe ka damai da mota a fashi kaga wani damuwa ne zai ce kai mai bige-bige ne ba zai iya da kai ba yau mu kuma abinci muke zuwa nema ba wai tashin hankali ba duk wanda ya dau motar miliyan hamsin ya baka ya baka ne ka je ka rufa ma kanka asiri to don haka muna kiran gwamnati ta dube mu da idanta mai adalci ta bi mana kadin mu dan girman Allah yanzu dai mecece bukatar ku mu muna so gwamnati ta taimake mu ta taimake mu from mu damuwanmu daga okibe daga okibe zuwa umayya a nan muke fuskantar damuwa da express inugu don haka gwamnati da dube mu da idanta mai rama muna biyan haraji duk sanda da mu shiga sai mun biya haraji amma kuma wasu sai su fito mana illegal mu kuma ga kuɗin da masu kaya suka bamu da masu motar mu tun masu motar mu suna kira mu da barayi har sun zo sun fahimci abu sun zo sun fahimci abu kamar me suke muku ne ai har kisa an kisa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba ma adadi yanzu ina faɗa ma akwai motar mu ma da an ɗauke ta da kaya da direbobi har yau ba ga motar mu. har yau ba ga motar mu. to dan Allah me muke abin nan haka mu ba masu neman tashin hankali bane a taimake mu sunana Aliyu Adam ana kirana da Ali Sumol ai cin zarafi duk satin duniya in za mu tafi Fatakwal ba ma ma iya bacci akan gadajen matan mu saboda tashin hankalin da muke fuskanta a kan hanya a zahirin gaskiya abin fa kullun dada gaba-gaba yake saboda tun ana maganar zagi an dawo dukan mota an koma dukanmu kuma yanzu abin ya koma ɗaukar rayukanmu yanzu a ɗan wannan tsukukun an rasa rayuka ba adadi motocin gombe motocin fataskun motocin bauchi motocin jos motan lafiya banda motocin kano zaria kaduna duka muna cikin wannan tashin hankali da wannan masifin yanzu dai gargadi kuke bayarwa dai ko me mu ba gargadi muke bayarwa ba saboda mu ma 'ya'yan gwamnati ne muna roƙon gwamnati ne da ta duba halin da muke ciki saboda kariyar da take ba mu tsakani da allah ya yi karanci soja da ake kai su hanyar saboda su kare mu da su ake haɗa baki ake zaluntar mu zargi dai kake yi kenan ba zargi nake ma ba ina da garanti ina da evidence sabida ko yanzu in ka je wurin ma'aikata yan iska kana maganan ma'aikata a je a kira su za su ce ka je ka kira su in kuma muka je muka samu sojoji muka musu magana za su ce a yan iska ne ko ku je ku sallame su ku ɗau mota ku ku bar wurin su ba za su iya ba kenan ba jami'an gwamnati ke tsare ku ba. Yan iska ne suke tsare mu in muka yi atem ɗin mu kira ma'aikata za su ce mu je in mun je mun samu sojoji mun faɗa musu za su ce ai kuɗin su ne kawai mu sallame su mu ɗan wutan mu mu bar wurin. Abin nan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba biyar ba. To muna kira ga gwamnati tun abin ana magana duka yanzu kuma an koma magana kisa ne. Sabida tsakani da Allah in ka hau express ɗin Inugu zuwa Fatakwal daga get din nan har ka je fatakwar kana cikin tashin hankali in ka ga hankalinka ya dawo jikinka to ka shiga cikin garin fatakwar ne ka hau gadar obibo a gadar eleme tun yaushe kuka fara fuskantar wannan matsala abubuwan na ya fi shekara goma tun abin yana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to tun da abu ya koma da ɗaukar rayukan al'ummar mu shine yanzu muke kira ga gwamnati da ta duba halin da muke ciki abin ya ishe mu tsakani da Allah tunda yanzu abu ya koma ga magana ɗaukar rai dole mu kira gwamnati da magana ne akan kuɗi kuma muna ba da kuɗin to yanzu kuma abu ya koma da ɗaukar rayukanmu yanzu akwai mota 'yan uwanmu da suka kama daga nan in ka fita a lobanta zuwa ka je okigwe sun kama motar sun requestin miliyan talatin sun turo da wani akan akan ɗin da suka turo akan ɗin amerika ne korin akan ne muka ce to su bayar da waya mu yi magana da 'yan uwanmu suka ce ba za su bayar ba bayan sati ɗaya sati biyu mun zo muna ta addu'a sai suka daɗa kira ba za mu zo mu karɓi motar mu ba muka ce mu 'yan uwanmu ne damuwar mu suka ce to 'yan uwanmu nan fa sun zo guduwa sun kashe su mu tura miliyan goma sha biyar za su fito da mota express ɗin okigwe muka ce to tunda kun riga kun kashe mana 'yan uwa ai mota ba ta da amfani a wurinmu sai suka ce aka fita a harkarsu bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba sai suka daɗa kira wai fa ba wa'annan 'yan uwan namu suka kashe ba wasu direbobin dangote ne sun yi atem ɗin guduwa suka buɗe musu wuta to an ce su ba yar mujimuryarsa har yanzu ba su bayar ba kimanin wata ɗaya kenan To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A nan ne kuma za mu datsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta haɗa mana wannan rahoto da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko, makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.